أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي يؤتي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا Mm-hmm.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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما حكى أنواع مسلمين دمك هدو أولا مصلاتي mai albarka insha Allah masallacin galadanci a garin birnin kudu a jihar jigawa ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa Allah maɗaukaki muna kuma yabo gare shi da ya mana sake haɗuwa. a wannan yammaci na ranar alhamis ɗaya ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda a lissafin miladiya shine 23 ga watan uku a shekara ta 2023 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda ya sare mana dawowa ci gaba da wannan darussa na tafsirin alkur'ani mai girma kame da aka saba a wannan ƙasa tamu cewa a wannan irin lokaci a wannan wata mai albarka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mai albarka da yake cewa ja ja'akum shahru ramadan wa huwa shahrun mubarak azumin watan ramadana ya zo muku ko kuma watan ramadana ya zo muku kuma wata ne mai albarka nafsi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna roƙon Allah ya sa mana wannan albarka Allah samu amfana da ita daga cikin kuma albarkar shine samun dama da ake ana bin littafin Allah zance mafi gaskiya zance mafi tabbata wanda ake dauke da labari da ya fi kowane labari gaskiya da hukuncin da ya fi kowane hukunci adalci wannan dama da muke amfani da ita mu karanta wani abu na abinda Allah ya hore na ayoyin Allah a cikin alkur'ani domin mu yi ƙoƙarin fahimta wanda shi ne mudarasa a tsakaninmu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce babu mutanen da za su haɗu a irin wannan haɗuwa suna karanta littafin Allah kuma suna ƙoƙarin fahimtarsa a tsakaninsu sai face mala'iku sun kewaye su rahamar Allah ta lullube su da sauran dai abinda da manzan Allah sallallahu alaihi ya ambata a wannan hadisi to muna roƙon Allah ya sa mu ribatu da wannan falala ta samun zama cikin waɗanda suke karanta littafin Allah kuma su ƙoƙarin fahimtarsa kuma a can ƙarshen hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa o da karahullahu fi man inda muna roƙon sa ya sanya mu a cikin waɗanda za a ambaci sunayen su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗin mu a nan cewa suna cikin masu zama domin fahimtar alƙur'ani mai girma wa musulmi dole mu gode wa Allah akan ni'imar musulunci da ni'imar tsayuwa akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaman mutum ahal sunna mai bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallahi ni'ima ce musamman a zamanin fitina zamanin nisantar mutane daga islam duk da akwai yawa dangane da masu binsa amma a aikace islam ya zama abin tausayi hakanan tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ma ya zama abin tausayi to a wannan zamani ka zama cikin waɗanda Allah ya zaɓa a kan tafarki abin ka tsaya ka gode wa Allah ne ka sa goshinka a ƙasa ka gaya wa Allah ya Allah na yadda kai min ni'ima kuma na gode kuma Allah ka tabbatar da ni a kanta muna buƙatar wannan yadda kwanakinmu suke saurin shuɗewa kamar in ce mana a zaman nan da muka yanzu kamar in ce Allah ya kawo mu darasinmu na 28 inda muka tsaya bara darasinmu na 27 ko ran 27 ga watan ramadan sai in ji kamar in ce yau 28 ga watan ramadan na bara saboda kawai babu wani bambanci na yanayin da mutanen mu ɗin mu ne dai waɗannan mu ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya ara mana numfashi da muke wannan je ka dawo a bayan ƙasarsa to muna roƙonsa ya ba mu taufiƙi yadda kwanakin nan suke saurin shuɗewa Allah ya ba mu ikon amfana da wannan karatuttuka da muke yi Allah sa ya zama sababi ne na gyaran zukatanmu da komawa zuwa ga Allah da kuma tsayuwa akan tafarki babu nasara a rayuwa irin in ka yi karatu ka yi aiki da karatun kuma ya gyara ka in ka yi karatu ka haddace ba ka yi aiki da shi ba to gara ba kai ba rashin aiki da karatu gara a ce ba ka da ilimin kana cikin jahilai duk da dai akwai bambanci tsakanin mai ilimi da marar ilimi to amma wanda ilimin zai zama hujja a kansa to abin tausayi ne Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici ba tare da bata lokaci ba ina ga bai kamata mu tsawaita wajen wasu jawabai ba muna dai addu'a ga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya dawo da mu wannan shekara a wannan azumi na watan ramadana na wannan shekara 1444 Allah ya sa ayyukan da zami a cike su zama karbabu kuma wannan darussa da za rika yi har zuwa ranakun da da muka saba tsayawa ko ranar da muka saba tsayawa muna fata Allah ya ba mu tofiki mu faɗi daidai abin da yake shine daidai da shari'ar Allah da hukuncin Allah da labarin Allah da labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon fadarsa abin da yake kuma kuskure ne Allah ya kade mu daga ambatarsa mun tsaya a shekarar da ta gabata a aya ta 48 za mu tashi 49 ko a suratul nisa'i na'am kame da na ambata aya ta 49 fadin Allah madaukaki alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila kame da muka ji malam ya karanta eh, wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ishara ne zuwa ga a yahudu wan nasara da suke tsarkake kansu yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wanda yake sauraron magana ko wanda yake yasluhu an yukhatab ya tantanta a yi masa magana ko wanda musulmi da din mai sauraro Allah madauke ce alam tara wannan istifhami na ta'ajibi ne na ta'ajibi Allah madauki yana nunawa manzon Allah sallallahu alaihi da wanda ake magana da shi ne shin baka yi mamakin shine ma'ana eh shin baka yi mamaki ba ila alladhina yuzakkuna zuwa ga waɗanda suke tsarkake kawunan su tsarkake kawuna malamai suna ambatar wannan asali ana zancen yahudu da nasara da kuma dukkan wanda ya siffantu da irin wannan ɗabi'a tazkiyatun nafsi a ma'anarta mutum ya yaba wa kansa mutum ya rika kallon kansa bi ainihin kamali an fahimta mutum yana ganin kansa ya siffanta kansa ya nasabta wa kansa siffofi na kamala yana ganin shi ya kammala ya cika ya tumbatsa ya zama abin da ya zama kuma ya wajaba akan mutane su yaba masa su girmama shi su ɗauke shi sama da yadda yake ganin su ne masa mun gane wannan wannan shine ma'anar taskiyatun nafsi ah, wadda Allah maɗaukaki yake zirga akwai inda Allah maɗauki ya ambaci dama tazkiyar mutane yana cikin aiki manzan Allah sallallahu alaihi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata to tazkiya nan ma'ana umarnin mutane da aikata abin da yake zai sabbaba musu tsarki a zuciya wancan abin nema ne wanda Allah ke magana akai a nan shine nasabtawa kai wani abu na yabo da kuma kallon kai da siffofin kamala ta yadda mutum zai ga ai ya cancanci a girmama shi sama da yadda ake girmama shi wannan kuma yana daga cikin cututtuka na zuciya e cuta ce ta zuciya mutum ya rika ganin shi ya kammala ya rika tsarkake kansa ai shi ya fi karfin kaza ai shi ba a dangana shi ga kaza musamman in ya dangana abin zuwa ga wani abu ba aiki ba a shar'ance ana yaban mutum mai dama da ayyukan da shi ya aikata da ayyukan da shi ya aikata shi sa dama a cikin tafsirin da malamai suka tattauna a wannan fadin Allah maɗaukaki kada aflaha man zakaha wasu malamai suke fassara ta da cewa abinda ake nufi kad aflaha man zakkallahu nafsahu Allah ya sanya ko yana ba da labari cewa wanda Allah ya tsarkake masa zuciyarsa to kad aflaha sai su malamai suka ce a'a wannan ba haka ake nufi domin in ka faɗi wannan kamar ka ce duk wanda Allah ya tsarkake shi to shine mai rabauta to shi kuma asali yabo ana yin zane da abin da mutum shi ya aikata shi ba abin da aka aikata masa ba zaka shi yasa fayuzakkihim ko kuma wayuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata da Allah ya faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga muminai ya tsarkake su shine ya koya musu ayyukan da in sun aikata su to za su samu tsarkin zuciya kuma su tsaya a kan tafarki wanda wannan abin nema ne a gunsu amma idan mutum ya nemi a yaba masa musamman ba da abin da ya cancanta ba ba da abin da shi ya aikata ba duk da cewa neman a yaba masa koda da abin da shi ya aikata din ne wani abu ne mazmumi wanda shi muke magana a yanzu to abin da nake so in ce musamman in mutum ya dangana neman a yaba masa da nasaba nasabar ta shi dan wane ne shi jikan wane ne shi dan kabila kaza ne ko shi dan gari kaza ne shi dan kaza ne shi dan kaza ne yake son mutane su yaba masa saboda wannan to wannan duk aikin jahiliya ne addini bai da wannan mutum yana cancantar a yaba masa ne saboda al'iman wal'amalu salih wa tarki ashar wal fasad da imani da aiki na kwarai da nisanta sharri da barna Bayan da za a yi mutum ya kammala sai da barin sharri za ka duk komai aikinka salihi in kuma akai in akwai mummunan aiki to zai iya yin tasirin da zai iya bata maka ko da bai bata maka wancan aiki ba ya rage maka ladan da zaka samu a wurin Allah dangane da wato ayyukan da kake aikatawa da haka dole ne la takunu kamilan illa bil ibtiadi an shururi wa amal shururi baka zama kammalalle sai ka nisanci sharri da kuma aikata abin da yake sharri to da wannan ne mutum zuciyarsa tazku wa tanmu domin asalin dama tazkiya da muke ji ana faɗa tazkiya ko zaka'i shine numuwi haɓaka da girma da ɗaukaka da ƙaruwa shine abin da ake nufi da zaka'i فإذا كان الإنسان يزكي نفسه فإنه يرفعها ويمدحها وينسب إليها شيئا من الصفات التي هو يرى أنه يستحقها mutum ya rika dangana wa kansa siffofin da yake ganin ya cancanta ta hanyar wato yana ɗaukaka kansa to wannan shine abin da Allah ya hana mu kuma shine siyakin wannan aya Allah yake magana a kansa shin ba ka ga waɗanda suke tsarkake kawunan su ba sai Allah ce balillahu yuzakki man sha kai bari wannan suna ce mata bal lafazin bal na ibrabi ibrabi shine ciruwa ya kasu kashi biyu akwai na ibtali akwai na intiqali to wannan na ibtali ne eh, intiqali eh, in an ce intiqali shine ciruwa eh kamar da Allah ke cewa bal daraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi shakkin minha bal hum minha mene fi bal hum fiha amu yau wannan ciruwa da Allah ce bal kaza bal kaza wannan na intikali amma wannan a faɗi abu a ce kai bari ba shi ba wannan na ibtali ne allazina yuzakkuna anfusahum sai Allah ya ibtalin wannan babu wanda ya cancanta ya tsarkake kansa Allah shi ke tsarkake mutum Allah shi ne mai tsarkake wanda ya ga dama shi yasa ya kawo balillahu yuzakki man yasha sai aka yi ibtsalin tunanin cewa wani yana tsarkake kansa domin siffa ce mummuna kafin mu je ga karanta abin da malam ya ambata ina so kuma wannan karan mu yawaita mai da hankali kan karanta abin da ya ambata din don mu mun ci gaba da karatun da nisa a shi abin da ya shafi wannan matsala ta tazkiyatu an-nufus suna tana daga cikin cututtukan zuciya kamar da malamai suka ambata waɗanda ita ce mambayi maɓuɓɓuga ta cututtuka manya guda uku tsarkake zuciya sababi ne babba na cututtuka manya guda uku cutar girman kai da cutar jiji da kai da kuma cutar hassada da girman kai da jiji da kai da kuma me hassada maɓuɓɓugar su ita ce wannan mutum ya tsarkake kansa domin idan mutum ya tsarkake kansa shine zai ga ya kai matsayin da yake ganin ya wajaba mutane su ba shi girma sama da yadda yake ganin suna ba shi don haka in ya gaba su ba shi girman nan ba sai fara wulakanta su to wannan wulakanta sun da zai shine ne shine alkibir domin dama mai yake nufi da girman kai kin gaskiya da wulakanta mutane kamar da manzan Allah sallallahu alaihi ya ambata sannan idan mutum ya ga su mutanen suna yaba wa wani wanda ba shi ba to sai hankalinsa ya tashi sai ya samu damuwa sai fatan ina ma abin da suke gani a wani har suke yaba masa ina ma ya gushe wannan kuma shine ne? ne hasada zaka da girman kai da jiji da kai da kuma hasada duk suna tattare da wannan mutum ya rika kallon kansa da ya kai kamala ya cika ya fi karfin a kalle shi da kaza ya fi kowa ilimi ya fi kowa fahimta ya fi kowa hadda ya fi kowa imani ya fi kowa tsarki ya fi kowa tsafta ya fi kowa kaza ya fi kowa zama cancanta a bashi kaza duk wannan siffofi ne miya. Allah maɗauki yana cewa balillahu yuzakki man yasha Allah shine ke tsarkake wanda ya so ya ga dama wala yuzlamuna kuma mutane ba za a zalunce su fatilan ko da gwargwadon fatil bane fatil shine dan wannan zare da ke tsakanin wato gaban kwallon dabino eh, in ka dauki kwallon dabino akwai wannan billan ko ramin da ke tsakiya to a tsakaninsa ai akwai dan zare fari wani shi ne shine su Allah madauki ke kwatantawa da wannan yace ko gwargwadon wannan ba za a zalunci mutane ba akwai kuma wata ma'anar ta fatil shine dattin da ke fitowa daga hannun mutum in akwai gumi a hannunsa in ya goga hannun in kai haka yanzu ka goga hannayenka guda biyu in dai da datti a jiki za ka ga datti dan kankani aka yato su shi ma wannan sunansa ne ne faci kowa goga hannunsa zai gani musamman ka yi aiki ka abin nan ka je gona ko ka yi wani ko ma me ne ko a ofis kake ne gumi yana nan a jikin ka kai goga tafin hannunka kai haka wannan datti da ke fitowa ɗan ƙanƙani da shi kun gan shi dai to Allah yana gaya mana ko gwargwadon wannan ba zai zalunce mu ba malamai suna ambatar wannan a matsayin siffa ce ta yabo babba ga Allah subhanahu Ta'ala cewa Allah baya zalunci shi sa da ya tashi korewa kansa zaluncin ma sai yake faɗar cewa ko abin da kai kake ganin wulaƙantacce ne in an ba ka ma ba za ka amfani da shi ba to ko irin wannan Allah ba zai zalunce ka ko gano sirrin maganar ba ma'ana abin da yake wulaƙantacce ne ba shi da ƙima ba shi da daraja ko gwargwadon wannan Allah ba zai zalunce ka ba to ballantana abin da yake ya fi shi Allah baya zalunci to mu karanta abin da malam ya ambata yace hada ta'ajjubu a wasu bugun cewa ta'ajibu ko yawa wannan eh, sifa ce ta nuna mamaki daga Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi ga Wata wa tawbihun lilladina yuzakkuna anfusahum kuma sannan zargi ne da aibatawa ga waɗanda suke wato yaban kawunansu da tsarkake kawunansu min al-yahudi wan nasara daga yahudawa da kiristoci malamai sun ta tattauna akan mecece taskiyar da yahudawa suka yi wa kansu mecece taskiyar da kiristoci suka yi wa kansu Allah ya gaya mana cikin alkur'ani ma wadatu da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu gonin taskiya ce ko ah, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu kuma da suke cewa lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara kun ga duk wannan taskiya ce suna tsarkake kawunan su cewa in ba su ba babu wanda ah, ya cancanci ko shiriya ko wato wata daraja dai ta addini da matsayi a wurin ubangiji ko kuma tsira daga azaba da wannan maganganu duk sun tabbata eh, Allah madauki ya gaya mana gasu a cikin alkur'ani kuma yana nan a cikin littafan yahudu da littafan nasara duk sun ambata ba abu ne da sai ka je kwakwalo shi ba siffa ce sananniya daga yahudu da nasara ban ɗaukar kansu ma da suke kiran kansu cewa su ‘ya'ya ne na Allah ko da dai suna ɗaukar abin da uh, metaphorical meaning ma'ana ba ta zahirin abun ba su dangane da su kansu dangane da annabi isa ne suka bar shi ba metaphorical meaning ba daga baya suka mai da shi a tsida? cewa ɗa ne suke nufi na haihuwa har daga baya a cikin littattafansu suka cusa maganar the only begotten son cewa Allah annabi Isa shine kadai haifaffan da ga Allah wanda kuma wannan duka daga bible na baya-baya aka same shi a tsofin bible duk babu wannan maganar begotten yadda idan an na yanzu an su da suke cewa kansu 'ya'yan Allah sun ce a'a ba da wannan ma'anar suke nufi ba sai a cikin musu to ai dama duk abin da kuke gani a bible tsofin bugu in an ce wani dan Allah ne to ana nufin girmamawa ne gare shi ba haƙiƙanin haihuwa ba ce haka in kuna ku metaphorical ne to wancan ma na annabi isa asalinsa metaphorical ne to amma daga baya coci ta mai da shi da gaske ake ɗaukar annabi isa dan Allah annabi isa ba dan Allah ba annabi isa bawa ne na Allah Allah ne ya halicce shi ta hanyar uwa da ta haife shi babu uba saboda ƙarfin ikon Allah da ƙudurarsa da ikonsa irin yadda ya halicci annabi adam babu uwa babu uba in har ya iya wancan to wannan kuma shi ne fi wancan sauƙi da ka annabi isa ƙarshen magana a kansa shi ne ba Allah ba ne shi ba ɗan Allah ba ne sannan kuma ba menene ba wani abu ba mala'ika ba ne yauwa shi mutum ne kuma mace da aka santa mace mutum ita ta haife shi ita ce maryam an santa an san iyayenta kuma an san lokacin da wannan abu ya faru da aka kafin wannan lokaci babu wani wanda Allah maɗaukaki ya yi irin wannan sai annabi adam alaihi salatu wassalam aka halicce shi ba tare da uwa ba ba tare da uba ba kuma daga jikinsa aka halitta masa matarsa wannan duka khawariqul ada ne da Allah ke aikatawa domin tabbatar da ikonsa da mulkinsa da ƙasaitarsa da sarautarsa da kuma cewa shi mai iko ne akan komai amma annabi isa bai cancanci a bauta masa ba domin shi ba Allah bane ba kuma dan Allah bane Daka aƙidar nasara dangane da wannan sananniyar abu ne cewa ɓataccen abu ne ba shi da asali babu wani abu da yake supporting ɗinka ko a cikin babin cewa Allah ya haifi ɗa ɗa da za a ce masa haihuwa mattakhadallahu min waladin O ma kana ma'ahu min ilah yana cikin abubuwan da suke kurukuru a cikin alkur'ani da Allah ya kore su wanda babu tantama a kansu kasancewar akwai wani mahalicci tare da shi kasancewar akwai wani mai taya shi kasancewar yana da ɗa kasancewar yana da mata duk wannan abubuwa ne da nassin qur'ani baka buƙatar neman fassara ko a sai ka tafi wani wuri sannan ka samu a'a yana nan Allah madauki ya kore wa kansa wannan abu da haka waɗannan irin maganganu da suke faɗi yana cikin abin da malamai suka ambata na dangana wannan tsarki zuwa gare su su dangana kansu cewa su ‘ya'yan Allah ne suna tsarkake kansu hakanan suna cewa lan yadkhulul jannata illa man kana ko da ke na tsallake magana yace wa man hana hawahu min kulli man zakka nafsahu daga dukkan mutumin da ya tsarkake kansa bi amrin laysa fihi da wani abu wanda babu shi tare da shi ci wa zalika anna al-yahuda wan nasara yaqulun sai fadi wannan abin da yahudawa suke faɗi sune suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u shi yasa Allah ma yake ce musu kun hmm. faliman yu'azzibukum bi dhunubikum faliman yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ita to inda ƴaƴansa ne dan me zai azabtar da ku da sa. amma ku Basharun mutane ne mimman khalaqa daga cikin abinda Allah ya halitta kawai ɗaya ne bangare ne na abinda Allah ya halitta amma kana karanta maganganun yahudu su kullum su suna ɗaukar ma dama sauran mutane an halicce su ne domin su yi musu hidima su kadai su ne mutane kasar su kadai ita ce kasa mai tsarki an halatta musu su kashe wannan suka ga dama an halatta musu su kwace gidan wannan suka ga dama an halatta musu su kwace kasar wannan suka ga dama su mallake su kori kowa kawai tasu su duk saboda wannan ganin ne cewa su abna'ullahi wa ahibba'u wannan shine zaluncin da yahudi suke kuma har yau din nan na korar mutane daga gidajensu da ɗauke musu gidaje da riƙewa da korarsu yace wa hadha mujarradu da'wa yau da faɗin su lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara shine mana yace wa hadha mujarradu da'wa wannan da'awa ce da'awa mara dalili eh ba da'awa ta kira ba da'awa shine mutum ya ikirarin wani abu ya ce nasa ne alhali ba nasa bane eh, ya faɗi cewa wani haƙƙi nasa ne kuma ba haƙƙinsa bane فإتأتي مثل من ألف مقصورة إذن وهذا مجرد دعوة لا برهان عليها باب هجة أكيد وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن هجة تنسكن أبن لألا يفتاع تكون القرآن في قوله أفتح ألا ما أتدتي بل بلا من أسلم وجهه لله فكجيسا فيها ودع ألا نسي تلك بلا من أسلم وجهه لله دون ليه miƙa fuskarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsin yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbih to ladansa yana nan a wurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma babu wato tsoro a kansu kuma ba za su yi baƙin ciki akan abin da ya gabata ba kun ga wannan sune waɗanda Allah ya tsarkake sai ke fa ha'ula'i humul ladina zakkahumullah wannan sune waɗanda Allah ya tsarkake su wani haza ƙala huna sai sa anan ma yace balillahu yuzakki man sha. Allah shine yake tsarkake wanda ya ga dama ai ta hanyar ne bil imani wal amali salih to ina mai neman tsarkake kansa ga hanyar tsarkake kai ba magana girman kai ba ce ko magana jin sarauta da jin iko da mulki da wani position da mutum ya samu Yaji zai iya taka kowa ya fi ƙarfin kowa wannan babu dan adam da zai wannan lokaci zai zo da Allah zai nuna masa ba haka bane hmm. in yanzu giyar mulki ta hana shi ganewa to ran da ya sauka a idan mutane ko kuma ran da ya bar duniya zai fahimci cewa ashe abin da ya faɗa ƙarya ne hmm. Allah shi kadai shine mai tsarkake mutum idan aka kada mutum ko wani matsayi da ya samu a duniya ya sa shi ya rika wulakanta mutane eh, ko mataki na ilimi ko mataki na sarauta ko mataki na shugabanci siyasa da makamancin wannan abun mutum ya rika kaskanta mutane ya rika ganin shi sama yake da kowa to hakika wannan wani abu ne wanda Allah baya san kuma Allah yana nuna mutum darasin sa tun a duniya Allah tsare mu sai ce balillahu zaki man yasha'u ay bil imani wal amali as da ta hanyar imani da kuma aiki na kwarai bitakalli anil akhlaqir rabila dama suna cewa tsarki yana samuwa ne ga mutum ta hanya biyu bitakliyati wa tahliyati waɗannan abubuwa biyu kun gane su at-takhliya wa da mene wa tahliya at-takhliya shine mutum ya wofintar da kansa daga duk wata siffa mummuna ya yi watsi ya kaɗe ya rabu da an gani shi ne takhliya ya cire ya kulla liyo da duk wata siffa ta ƙasƙanci ya cire ta daga kansa ma'ana kenan ya nisanci duk abin da Allah baya so shi yasa nake faɗi ɗazu duk ibadar mutum duk karatun alkur'ani duk haddarsa idan bai nisanci zunubi ba to ba zai samu tsarki ba sai ka nisanci zina ka nisanci luwaɗi ka nisanci caca ka nisanci satar kayan mutane ka nisanci giba ka nisanci zalunci zalunci a gidanka zalunci a inda kake shugabanci zalunci a kan al'umma ka nisanci duk abin da Allah baya sansa to wannan shine takhliya wal bara'a kabarranta daga duk abin da Allah baya so to wannan ka samu rukuni na farko na zaman ka mutumin kirki rukuni na biyu shine at-tahliya at-tahliya shine ka siffantu kai ado da daga at-tahalli daukar siffa ka siffantu da hali na kwarai to wannan shine al-iman wal amalu salih ko da sadaqa da jin kai da taimakon marayu da girmama iyaye yi musu hidima yi musu a kyautata musu duk waɗannan sauran ayyukan alheri al'amalu saliha duk sun shigo ciki daka kana zama mai tsarkin zuciya ne in ka samu waɗannan abubuwa ne at-takhliya da kuma ne at-tahliya to shi su ne kawo mana wannan ah, da wannan ibara ta malam ah, as rahimahullahu tabaraka wa ta'ala sai ce wata halli da sifatin jamila yawa mutum ya watsi da ɗabi'u waɗanda suke makaskanta su ne anil akhlaqir radila wata halli ya siffantu da sifatin jamila da siffofi masu kyau wa amma ha'ula'i amma su waɗancan yahudu da nasara da makamantansu wa in zakku anfusahum ko da sun tsarkake kawunan su bi za'anihim annahum ala shay ta hanyar suna riya cewa su akan wani abu suke ko ta bangaren addini yawwa suna dangana kansu su yayan Allah ne ko makamancin wannan su sun kai matsayin da babu wanda ya kai kamar da yahudu suke gani da makamantansu wa anna sawaba lahum wahdahum suna ganin lada nasu ne su kadai za su samu lada dan sun cewa aljanna ta su ce su kadai eh na idan ma gashi nan wa qalu lan yadkhulul ta illa man kana hudan aw nasara haka nan suna cewa lanta tamassanan naru illa ayyamin ma'adudu duk sun faɗa hmm. Allah ya gaya mana fa innahum kazabatu su maƙaryata ne fi dalika kazabatu haka ake karanta eh fa innahum kazabatu jam'in kazzabu eh eh ko wani nau'in jam'i na al-kazzab mutum mai ƙarya makaryaci ko ka ce kazzabu ko ka ce mene kazaba yawwa sai ce laisa lahum min khifani zakin nasibun ba su da wani rabo na wato ɗabi'u da halaye da rabo na masu tsarkake kawunansu da sababi zulmihim da saboda zaluncin da suke aikatawa wa kufrihim da kuma kafircinsu la bi zulmin min Allah lahum ba wai saboda Allah ya zalunce su ba Allah baya zalunci wali hada kala shi yasa yace wala yuzlamuna fatila ta wa musulmi zalunci ba karamar matsala ba in kun lura da wannan aya Allah madaki yana gaya mana cewa idan bai zalunci yahudawa ba da nasara da masu mummunan aiki irin nasu to ya za a yi zalunci ne? kun gane wannan fa yahudu ne nasara ne suke tsarkake kansu da nasabta wa kansu wani abu sai Allah ce a'a wannan ba naku bane Allah ne mai tsarkake wanda ya so amma in kuna da wani abu ma da kuka cancance shi to Allah zai ba ku shi kuma ba zai zalunce ku ba komai kankanta kun gane zancen to ashe kenan in Allah bai zalunci miyagun mutane irin waɗannan ba ta za ka yi tsammanin kai zai zalunce ka Allah baya zalunci kuma wannan yana koya maka har yanzu kai din kai ma kar ka zama azzalimi tun daga shi Allah yana gaya mana hatta mutanen da ba mutanen kirki ba Allah baya zalunta su da ka in kana zaune da wanda ba mutumin kirki ba ba a halatta maka ka zalunce shi ba ko ba ku hango darasin ba yauwa duk yadda kake ganin wani ba akan hanya yake ba wani batacce ne wani ba musulmi ne wani karkatacce ne to ba a halatta maka kai ka zalunce shi a cikin abin da yake haƙƙinsa to ka ba shi haƙƙinsa in ka zalunce shi Allah ka wa ba shi mutumin ka wa an gane abin? yau da ka zalunci dai ba abin alheri ba kamar yadda irin taimiyya ke faɗi ne fadin Allah madaukaki da yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa kada abin da ke tsakaninku na gaba tsakaninku da wasu mutane ya ɗauke ku a kan ku ƙi musu adalci Allah ce ku yi adalci shi ne fi kusa da tsoron Allah malam ibn yake cewa a ƙarƙashin wannan aya idan ya zama fushi na halal kiyayya kai zan ba fushi ba kiyayyar da ta halatta kun gani kiyayyar da ta halatta ita ce musulmi ya samu kiyayya a zuciyarsa dangane da wanda ba musulmi ba ka ƙi kafirci ka ƙi kafiri wannan mai. umarni ne wajibi ne a zuciyarka ka ki kafirci wajibi ne a zuciyarka ka ki wanda kafin yake kafirci kafiri an gane wannan A ke na wannan gaba ce wace iri wadda ta halatta gaba ce da ta halatta ko ta waje ba to a gabar da ta halatta Allah ya hana ka kai zalunci kai rashin adalci kun gane to ina ga gabar da bata halatta ba shine gaba da dan uwanka musulmi Hmm? ɗan uwanka musulmi ka yi gaba da shi haramun ne to yaushe kuma saboda gabar da take tsakaninku za ta ana kai masa adalci lalle ka kyauta ba ka zama azzalimi to Allah yana gaya mana a nan shi baya zalunci kuma ko kafirai ne ko masu siffa irin ta kafirai wajen tsarkake kai to ba zai zalunce su ba komai kankantar abin da wato ake iya samu na zalunci babu shi daga Allah madaukaki Allah baya zalunci sai ce wa hadha li umumi wannan don Allah ya tabbatar da umumi ne ai la yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su komai ba wala bi bi qadaril Fati ko gwargwadon wannan Fati. da muka fasara kun ga gane shi yanzu ko abu biyun ko zaren nan na kwallon na jikin kwallon dabino ko kuma dattin da ke hannun mutum in ya goga ya abin nan zai wato zai zubo daga hannunsa allazi fi shaqqin nawati wanda ke cikin wato abin nan na dabi mun dai faɗa da Hausa wannan aw allazi yuftal ko yuftalu min wasakhil yadi daga dattin hannu shine yuftalu yudlaku yawa alfatlu nan shine addalku yawwa to idan yace wa gairi hada makamancin waɗannan abubuwa kowannan Allah baya zalintar mutane ballantana abin da yafi ƙarfin haka sai Allah ce unzur kaifa yaftaruna ala Allah al to sai mu bari na Allah madauki sannan yace unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhiba ay bi tazkiyatihim anfusahum ku duba ku gani yadda suke ƙirƙirar ƙarya wa Allah ma'ana suke ƙirƙirar ƙarya su dangana wa Allah domin idan mutum ya tsarkake kansa Allah yi wa ƙarya ko ko ba ku gane in mutum ya ce shi mai imani ne shi kaza ne shi kaza ne shi ya fi kowa fahimta shi ya fi kowa kaza shi ya fi kowa waye wanda wannan din har ya ɗauke shi yana ganin sauran a wulaƙance kash Allah ya ce mu babu inda wannan siffa take da muni irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi ambata daga wurin mutumin da yake talaka ko talaka an ce talaka na nufin wanda ba mai iko ba ba mai mulki ba kuma ba mai kuɗi ba wanda ba mai mulki ba ba mai iko ba kuma ya jiji da kai yana ko ta kumbura me zai kumbura shi fa mai halin yin hakan ma an haramta maka? ba ba shi dama aka yi ba shi ta annabi sallallahu alaihi ya ce wa ailun da matalauci wanda yake mai girman kai Ina cikin mutanen da Allah ba zai kalle su ba gobe kiyama Allah ya tsare mu da haka mutum ya kiyaye wannan sannan mutum a ce ɗalibin ilimi ne shi ɗalibin ilimi ya kiyaye irin wannan hali halin wulakanta mutane da jin cewa babu wanda ya fahimci wannan matsalar sai shi ya fi kowa fahimta ya wa kansa kofar cin mutuncin wani ko saboda sun saba ya zagi mutum ya ci masa mutunci ya ce masa jahili ya ce zo ma karatu ba kai karatu ba wannan duk girman kai ne haka mai irin wannan sifar ya daina faɗin irin wannan saboda ya saba da wani zai ce zo in sa ma karatu saboda kaskanta mutane da wulakanta su wanda yana cikin tazkiyatun nafs al-muharrama wanda Allah madaki ya haramta domin abinda wannan ke eh, lazimta shine shi ya riga ya kammala ilman ya kammala fadlan ya kammala ta kowace fuska a ilmance har yana faɗar cewa wannan zami muku karatu irin kalmomin nan na alfahari wallahi ba lafuzan ɗaliban ilimi ba ne wannan dai waɗanda suka yi mana yawa yanzu kwanan nan a cikin social media kullum eh, yara suna tasirantuwa da irinsu wannan abun haramun ne a babin taskiyatun nafsi yake na ban kama yana bugun kirji shi ya fi ƙarfin a gaya masa kaza duk garin nan ba wani duk ƙasan nan kaza da kaza wannan wallahi jahilci a kamata ɗaliban ilimi a nisanci wannan abubuwa eh, da wannan kadai sai Allah ya kaskanta mutum ya dawo da shi kasa ya wulakanta shi domin Allah baya son girman kai kuma duk wannan maganganu lafuzza ne waɗanda suke na masu girman kai Allah raba mu da irin wannan ɗabi'u Allah tsarkake mana zukatanmu yace ai bi tazkiyatihim anfusahum da wannan tsarkake kansu da suke yi li anna hada min a'zami liftira'i Allah ku duba ku gani Allah subhanahu wa ta'ala ya hana alƙaunu alallahi da zaire il to kuma ya hana aliftira alallah mai bambancin wannan da wancan alƙaunu alallahi da zaire ilmi mai ma'anarsa mutum ya faɗi abin da ba shi da ilimi dangane da Allah zai yiwu mutum bisa jahilci ya ce hukuncin Allah akan kaza kaza ne ko shi ma wannan ya shiga amma aliftira Allah ƙari ne akan wannan mutum ya ce Allah ya ce alhali bai ce ba kila wancan ya zama da kuskure wannan kuwa ganganci ne to tazkiyatun nufus mutum ya tsarkake kansa a wannan babin yake ba a wancan babin ba domin mutum yana faɗa ne min babin ikhbari ikhbaran yaqiniyan daga zuciyarsa yana gaya wa mutane shi shi kaza shi shi mai kaza shi shi mai kaza to wannan labarin da yake barwa kamar yana faɗar ne cewa Allah ne ya sanya shi kaza din ya ce Allah ko ya sa shi kaza to ƙarya wa Allah domin Allah bai sa shi kaza ba kun gane fuskar yi wa Allah ƙarya a cikin abu da haka mutum ya guji tsarkake kansa da kuma nasabta kansa zuwa ga waɗannan sifofi malaman ilimin wannan abin suna cewa akwai eh, darajoji na wannan ɗabi'a mummuna ta taskiyatun nufus za ka iya samunta kawwamammiya ɓoyayya a cikin zuciya ba ta bayyana ba amma mutum yana ji a zuciyar cewa ya kai wani mataki da ya cancanci a girmama shi to wannan matakin farko ne na wannan tazkiyatun nufusu mataki na biyu an yi fahama zalika fi tasarrufatihi wa fi sifatihi wa fi khisalihi wa fi mu'amalatihi ma'an nas ana iya fahimtar haka da ɗabi'un mutum ko bai faɗa ba ta irin ganin yadda yake mu'amala da mutane a ga ɗan jiji da kan a ga ɓacin ransa in ba a girmama shi ba ya zo wuri don ba a girmama shi ba ransa ya ɓaci ya zo wuri don ba a faɗi sunansa ba ransa ya ɓaci ya zo wuri don ba a nu ba a bashi kujerar da ta dace da shi ba ransa ya ɓaci duk wannan alamu ne ko da bai fito da bakinsa ya faɗa ba akwai kuma wanda bakin nasa zai kai ya faɗa wani ma in aka gayyace shi ya zo wuri ya ga an masa gaza zai fito ya ina masu wannan shirin to ni an wulakanta ne don aka ba zan zo ba entertaining wannan kaskancin daga gunku ba I'm going back home sai koma ba zai halarci wannan taro ba wannan dukkan wannan taskiyatun nufusi kun mutawabi'an in ka zama mutawabi'i za ka yi mamaki yadda Allah zai daga ka ni da ina mamaki da mutane muke kasa ba zan ce suke kasa ganewa ba har da ni a ciki muke kasa gane wannan irin abu wallahi wani sirri ne da Allah ya bamu saboda shi dan ya hana mu mu gane shi in ka sauka ga mutane to Allah zai daga ka a idan su kar ka nemi abun agun mutane ka nemi agun Allah za ka yi mamakin irin girmamawa da za ka samu agun mutane in ku ka nema agun mutane to wallahi haƙan ka za su kun yadda kuma ku yadda ma mun ce da aka ne amma yana wahala a aikace ka ga mun gwada wannan abu Allah kyauta wani yana ganin in yi girmama na ƙasa da shi kamar shi ya wulaƙanta sai ka ji har ana biya wa mutum ana ba shi shawara malin da Allah ku daina kula irin waɗannan kaza da kaza kun fi ƙarfin what is that tun wani ka zauna ka saurari wani na ƙasa yaro ne ka ji me yake cewa hmm? wani ne yake ganin yana da wani abu da zai faɗa ya ka saurare shi ba a rena kowa karka rena wani mutum ko saboda rigarsa ko saboda kana ganin Eh, saurayi ne bai ma samu aiki ba a ka tsaya ka saurare shi ya bugo maka waya ka ga cewa bai kai matsayin da zaka dau wayarsa ba wannan duk mummunan hali ne sai dan ne a zuciyar ka yake rada maka wannan abu kowa ka girmama shi in yau kai masa wannan baka sani ba wata ran ta juya shi ne zai baka wannan haka ne kuma haka so waɗannan ba yadda za a su zama siffofi da za su zama abin yabo a ɗabi'ar mutum Allah ɗan malam yake cewa li'anna madmuna tazkiyatihim li anfusihim domin abinda wannan tsarkake kansu din yayi ya ƙunsa shine al-ikhbaru bi anna Allah ja'ala ma hum alayhi haqqan wa ma alayhi muminuna al-muslimuna batila eh wannan ya san da suke tsarkake kansu din nan suke cewa su ne ƴaƴan Allah su ne kaza misali yahudu kenan wannan labarin abin da ke cikinsa kawai shine kamar suna gaya wa mutane ne cewa abin da su suke kai shi kadai shine gaskiya abin da mumine suke kai kuma ƙarya ne wa hadha a'zamul kadhib wannan shine mafi girman ƙaryar ko ba gane abin ba kuma mutum mun ce ya tsayi wa qalbul haqa'iqi kuma sannan akwai juya haƙiƙa juya fact abin da yake hakika ne a juya shi gaskiya ta bayyana a matsayin ƙarya ƙarya ta bayyana a matsayin gaskiya wannan kuma abu ne da Allah ke so yana cikin mafi munin abin da Allah ke so abin da Allah ke ki yace wa hadha min a'zami al-kadhib wa qalbi al-haqa'iqi bi ja'li al-haqqi batilan wal batili haqqan ta hanyar sanya gaskiya a matsayin ƙarya ƙarya a matsayin gaskiya wali hadha qala shi sa Allah ya ce wa kafa bihi isman mubina wannan abun ka ce kai mutumin kirki ne alhali ba haka ba ne? wanda wannan din zai nuna ƙarya ta bayyana a matsayin gaskiya gaskiya ta bayyana a matsayin ƙarya wannan abun ya isa isman mubina ya isa zunubi wanda yake bayyananne ma'ana in akwai zunubi to wannan ya isa zunubi kuma gane abun ba eh. ma'ana in babu wani zunubi ma sai wannan to wannan ya isa zunubi to ballantana kuwa babban zunubi ne bayyanannen zunubi ai zahiran bayyinan mujiban lil uqubati balighati wal azabi al alim yawa wannan wani abu ne zunubi ne laifi ne bayyananne kuma wanda yake sabbaba uquba uquba mai kaiwa matuƙa da kuma azaba wadda take mai raɗaɗi ga duk mutumin da ya siffantu da wannan ɗabi'a ya Allah muna roƙonka Allah ka tsabtace zukatanmu Allah ka gyara mana zukatanmu duk abin da zai kai mu zuwa ga irin waɗannan al'amura ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu daga aukawa cikinsa ka tsare shi daga kusantowa zuwa gare mu وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك Muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك